A ɓangaren kiwon lahiya ana fuskantar al'amura da dama da suka danganta da irar medical cewa da kuskuren da ake samu a bangaren aikin likita kamar yadda Metro Almusa ya bayyana. Sai an ɗauki wannan batun dalla-dalla saboda kuskuren likita yana iya zama abu da ba a baiwa mahimmanci ba. ko kuma rashin takatsantsan na marar lafiya da ma jami'in mai kula da marar lafiya idan ya kasance kuskure na rashin kwarewa ba da magani ko kuma rashin sanin makama aiki akwai hukunce-hukuncen da doka ta tanada kan wanda ya aikata kuskure kan aikin na likita inda baya ga hukuncin aikata laihin likitan na iya rasa ma'aikin nashi kwata-kwata in shi metar almusa Akwai misalai na kurakuran magani da ke iya kawo haɗari ga rayuwar mara lafiya. Ayar doka ta 230 ta kundin hukunce-hukunce ta tanadi hukunci ga mai wannan laifi na ɗaurin gidan kason shekara ɗaya zuwa biyu. Amma idan likitan ya ɗauki duka matakan da ya kamata ne domin kiyaye matsalar magani sai kuma aka samu kurakurai a nan ba za a kama shi da laifi ba. Idan ba a ɗauki mataki ba mara lafiya ya fuskanci wani matsala to ana iya ladabtarwa ga jami'an asibitin na rashin da'a a bisa wannan lamari. A game da likitocin da ke aiki a asibiti na gwamnati, gwamnatin da kan shi ke kare su, amma idan kuskuren da suka aikata ba na ganganci ba ne, in ji Metar Almusa. Idan ya kasance kuskure ne ya faru a yayin wani aikin likita ko wajen fashi wanda jami'an asibitin ya ɗauki duka matakan da suka kamata amma duka da haka aka samu kuskure a nan hukuncin ya bambanta da laifin na farko da na bayyana wanda cikin irin wannan lamari nauyin gwamnati ne saboda likitan ma'aikacin gwamnati ne gwamnati ce za ta ɗauki nauyin gyarawa amma idan mutumin ne ya yi laifi ba wai cikin kuskuren aikin likita ba a nan ana kai shi a gaban alkali domin ya hakunta wanda ya yi laifin sannan kuma hukuncin ladabtarwa zai hau kan wannan ma'aikaci.